Sa'o'i kaɗan bayan shugaba Macron ya sanar da shirin ɗauke jakada Sylvain Ite daga Yamai, majalisar CNSP ta bayyana matsayinta a kai. A wannan sanarwa mahukuntan ƙasar ta Nijar sun ayyana ranar ta jiya Lahadi a matsayin ranar murnar buɗe sabon babi a yankurin ƙwato 'yancin kan Nijar. Lokaci ne mai cike da ɗimbin tarihi saboda yadda yake fayyace niyya da jajircewar al'ummar wannan ƙasa abinda ke nufin sabuwar tafiya ta kama hanya a hulɗa irin ta darasta juna a cewar CNSP. ficewar jakadan faransa daga Nijar da maganar kwashe dakarun kasar 1,500 abubuwa ne da al'umma ta shafa lokaci mai tsawo tana gwagwarmaya a kansu inda tun a ranar biyu ga watan satumba mazauna birnin yamai suka tare a kofar sansanin sojan faransa don an karar da su shuɗewar wa'adin da majalisar cnsp ta basu jami'in fafutuka ta yanar gizo bana ibrahim wanne ya bayyana farin ciki game da abin da ya kira galaba a kan faransa ya jaddada aniyar ci gaba da wannan mataki na matsin lamba abin da shi macron da ya dauka domin muna jira mu gani ya dauki dakarun shi sun bar kasar ga in ba mun ga wannan abu ne har yanzu bida bisa kan niyan da muka dauka na cewa za mu ci gaba da gogorma na ganin cewa mu ta samu incin kanta tun da mun san kasar ga tamu ce ba ta faransa ba ce ba ta emmanuel macron ba ce To koya masu sharhi akan al'amuran tsaro ke fasara canjin ra'ayin da aka samu daga gwamnatin Faransa? Mustapha Abdullahi masani ne a fannin diflomasiya da sha'anin tsaro. In ka lura ita Faransa ko ina ayan Allah wadanda abin da ta yi kuma wannan taro da aka yi na shi majalisar ɗinkin duniya Ka gani duk kowace ƙasa ta afirka da rasha da menene sun yi mata hannunta mai sanda to ka san don ne a samu a samu zaman laya dole ne shugaban ƙasar faransa ɗin ya yi haka amma yan mulkin farar hula ya zo yana yi wa a sake wani salo cikin ma'amala tsakanin nijar da faransa ai ba ana nihi ba diplomasiya ta tsaya amma wannan fannin ne ka kasan da abin da hankuri bai bada ba faɗa ba zai kawo shi a shekarar 2015 ne faransa ta fara girke dakaru a jamhuriyar Nijar, bayan la'akari da yaduwar ayyukan ta'addanci daga arewacin mali zuwa sassan jihar Tilaberi wanda ke barazanar mamaye yankin sahel haka kuma yanayin tsamin dangantakar da aka shiga a tsakanin shugaba macron da sojojin juyin mulkin mali ya sa faransar girke wani bangare na sojojinta kan iyakar kasashen biyu ta bangaren nijar a bara a wani abin da ke kama da ci gaban takun saka majalisar cnsp a takardar da ta aike wa hukumar sararin samaniya ta asakna ta ɗauki matakin hana wa jiragen faransa na farar hula da na soja ratsa sararin samaniyar Nijar, da nufin tsaurara matakan tsaro sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger